a labaran namu na za ku ji cewa fada shugaban kasa ta yi kira ga daukacin al'umman najeriya da masu sauran al'ummomin kasashen waje da su guje ma yada labarai da ba su da tushe da ma kalamai da ka iya haddasa fitina za ku ji kuma cewa spiritual jiran na rundunar 'yan sanda ta kasa ibrahim idris ya umarci kwamishinonin 'yan sanda na kasa da su auna matsayin tsaro a yankunan su sannan su dukufa wajen ganin sun zakulo masu aikata laifuka da guraren da masu aikata laifuka ke fakewa. daga bisani za ku ji cewa al'ummar najeriya daga bangarori daban-daban sun yi kira da a kafa wata hukuma da za ta rika kula da waɗanda ba su da galihu jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a labaran nta hausa sunana balaraba abdullahi fadar shugaban ƙasa tana roƙo ga ɗaukacin al'ummar najeriya da ma sauran al'ummomin ƙasashen waje da su guje ma yada labarai da ba su da tushe da ma kalaman da ka iya haddasa fitina dangane da rikice-rikice da ake fama da su a tsakanin fulani makiyaya da kuma manoma a wata sanarwa da take dauke da sa hannun babban mai ba shugaban kasa shawara a bangaren hulɗa da jama'a da yada labarai malam garba shehu ya ce gwamnatin tarayya tana aiki kafada da kafada da gwamnatocin jihohi da kuma hukumomin tsaro da ma hukumomin tsaron kasashen waje domin ganin an gano bakin zaren wannan al'amari wanda yake da rikitarwa malam garba shehu ya kara da cewa canjin yanayi musamman ma kafewar tafkin tekun chadi na ɗaya daga cikin dalilin da suka kawo matsaloli a arewacin najeriya wanda hakan ne ya kara rura wata al'amarin ya kuma jaddada aniyar gwamnatin tarayya a ƙoƙarin da take yi na ganin an samar da mafita ta dindindin dangane da canjin yanayi tare da ƙoƙarin da take yi na ganin ta kare rayukan ɗaukacin 'yan najeriya a wata makamanciyar wannan kuma babban mai ba shugaban kasa shawara kan al'amuran da suka shafi zauren majalisa ita inan ya ce gwamnatin tarayya tana iya ta wajen ganin ta magance matsalar tsaro da kasan nan take fuskanta ya sanar da hakan ne yayin da ya karbi bakuncin ɗaliban makarantar koyon shari'a da ke nan garin abuja ita inan ya ta'allaka matsalar ta'addanci da ake fuskanta ta dalilin rashin bin ka'idojin zirga-zirga na kasashen da ke karkashin kungiyar haɓaka tattalin kasashen afirka wato ecowas inda ya bayyana cewa gwamnati na duba yiwuwar wannan tsari wanda hakan ke da zumar sanya ido ga masu shigowa najeriya su haddasa fitina ya kuma kara da cewa gwamnatin tarayya na iya bakin kokarinta wajen ganin matsalar kalubalen tsaro bai tsallaka yankin arewa ta tsakiya ba wato middle belt zuwa kudancin ƙasar nan ya buƙaci ɗaliban da a koda yaushe su kyautata zato su ga ƙasarmu najeriya domin ta haka ne za a samu ƙasa ta gari victor james wanda shi ne ya wakilci ɗaliban ya jinjina wa ƙoƙarin da gwamnatin tarayya ke yi wajen yaƙi da ke yi da ta'addanci a ƙasar nan an bayyana cewa fashewar da wani abu ya yi kusa da dafan samar da albarkatun man fetur da ke fago a jihar neja ya yi sanadiyar asarar dukiyoyi da dama wakilinmu dauda muhammad ya ba mu rahoton cewa wasu da ke zaune a ƙauyukan da abin ya faru suka sanar da cewa yayin afkuwar fashewar sun lura da cewa man fetur yana malala a wata ƙorama da ke kusa da su ga ci gaban wannan rahoto daga bakin wakilinmu muhammad salisu adamu wanda abin ya faru a idonsa ya ce al'ummar ƙauyen da ke makwabta da kamfanin mai na ppmc da ke karamar hukumar faga a jihar niger sun lura cewa man fetur na kwarara ne ta kogin da ke makwabta da kamfanin sai matasan yankin suka yunkura domin ɗibar man da ke kwarara ana cikin kaiwa da komawa cikin ɗiban mai sai wuta ta tashi a tsakanin ƙauyukan kuci da wada inda ta cinye manyan motoci da babura da kuma gonaki kana iya ma hango hayakin wutar da ke nisan kilomitoci haka zalika wutar ta ƙone wayoyin wutar lantarki da ke makwabta da ƙauyukan masarautar ƙasar daura ta bayyana rahotannin da ke yawo ta kafafen yada labarai da sat da zumunta na yanar gizo cewa an samu girgizar ƙasa a garin na daura a matsayin kanzon kurege kuma a zancen ne wancan baya da tushe babban dan majalisar sarkin daura kuma galadiman daura alhaji ahmad shi ne ya sanar da hakan yayin da yake zantawa da wakilinmu aliyu rabi aliyu dangane da rahoton girgizar ƙasa da yake yawo a kafafen sada zumunta na yanar gizo da kafar yanar gizo ta whatsapp inda aka yi ma hotunan taken girgizar ƙasa a garin daura babban dan majalisar sarkin ya ce babu wani abu makamancin hakan a tarihin garin daura sai dai ya ce masarautar ta taɓa samun irin wannan hotuna a watan da ya gabata inda aka ce hakan ya faru ne a garin agadas da ke jamhuriyar niger wanda hakan ya sa majalisar sarkin daura ta kira mutanen da ke garin agadas domin samun gaskiyar lamarin wanda daga bisani aka bayyana wa majalisar cewa babu wani abu makamancin wannan da ya faru alhaji ahmad ya shawarci al'umma da su gujewa kirkirar labarai wanda za ya kawo rudani a ƙasa inda ya bayyana zaizayar ƙasa ce kawai aka samu ita ma ta dalilin mutane na haƙo ƙasa domin yin tubali na gini da kuma haƙo ƙasar domin yin amfani da ita abubakar adidas ya bayyana jin daɗin abubakar adidas ya bayyana rashin jin daɗinsa dangane da wannan rahoto mara tushe daga waɗansu da ba su da kishin ƙasa kuma ba 'yan wannan yankin ba ne ya yi kira ga gwamnatin tarayya da ta kawo ɗauki musamman ma a wuraren da ambaliyar ruwa ya shafa najeriya tare da asusun bunƙasa ayyukan gona sun keɓance dalar amurka miliyan 93.5 domin raya ayyukan gona a jihohi bakwai da ke fuskantar kwararowar hamada yunkurin wanda ake yi wa lakabi da samar da yanayi da kuma goyon bayan 'yan kasuwa albarkatun gona na da nufin samar da hanyoyin ciyar da sana'o'i gaba domin mata da matasa a yankunan karkara 727 na jihohin da abin ya shafa ga ci gaban wannan rahoton daga bakin wakilinmu adamu abdullahi shirin na bunƙasa noma ƙarƙashin tsarin ipad casp ana aiwatar da shi ne a jihohi bakwai na arewacin ƙasar nan wanda sun hada da jihar borno jigawa katsina kebi zamfara sokoto da kuma yobe manufar shirin ita ce rage talauci ƙara noman abinci a ƙasa farfaɗo tattalin arziki da kuma rage raɗin rayuwa ga rukunin marasa galihu a tsakanin al'umma masu cin gajiyar shirin wanda za su fito daga yankuna 727 za a ba su horo ne kan kasuwancin kayan noma da kuma alkinta muhalli domin su sami damar ilmantar da 'ya'yansu da kuma adana kudade domin ciyar da sana'ar tasu ta noma gaba sufeto janar na rundunar 'yan sanda ta ƙasa ibrahim idris ya bayar da umarni ga kwamishinonin 'yan sanda na ƙasa tare da mataimakan sufeto janar na 'yan sanda masu duba ayyukansu da su auna matsayin tsaro a yankunansu sannan su dukufa wajen zakulo wuraren da masu aikata laifuka suke fakewa tare da wuraren da aka samu yawaitar tashe-tashen hankula a kasar nan a wata sanarwa da ke dauke da sa hannun jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda ta ƙasa jimo mashud ya ce speto na rundunar 'yan sanda ya yi kira ga kwamishinoni da su yi aiki tare da al'umma malaman addini da sauran jama'a wajen zakulo miyagun ayyuka da masu aikata su wannan na da nasaba da harin da aka kai da aka kashe jami'an 'yan sanda bakwai a shataletalen galadimawa da ke birnin abuja a ranar biyu ga watan yuli wanda 'yan fashi da makami suka aikata rundunar ta kuma yi kira ga jama'a da su ba da goyon bayansu ga jami'an da ake tura domin gudanar da ayyukansu. dangane da zaben takarar kujerar gwamna wadda aka shirya za a yi ta a ranar 14 ga watan yulin wannan shekara a jihar ikiti spiritual na rundunar 'yan sanda ta ƙasa ibrahim idris ya ba da umarnin samar da isasshen jami'an tsaro a jihar ta ikiti domin tabbatar da an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma sahihin zaɓe a jihar a labaran namu na gaba za ku ji cewa dangane da zaben shekara ta 2019 darakta janar na muryar najeriya kuma kusa a jam'iyyar apc osita okechukwu ya hori 'yan kungiyar kabilar ibo zalla da su karbi ta goma da shugaban kasa muhammadu buhari ya tanadar masu kafin labarin na masu ci gaba za mu ɗauki waɗannan saƙonnin NTA language. Jama'a NTA Hausa warhaka. Eko kale lo waisi murum kachano. Broadcasted in the language you understand better. Our programs. Transmitting on the Star Times platform 24 hours. àwọn onímọ̀ nípa ètò ẹ̀kọ́ lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà. hukumar tara kudaden haraji ta kasa. alanyi na ọchịchị mba united arab emirates uae. the only channel that speaks your language. anyị ga-eweta akụkọ gbasara ọrịa ahụ nke wakporo obodo anyị. kálí mo kọkùnrin mo kọbìnrin mo kí ọmọdé mo kí àgbàlagbà. mo ci gaba da yi ma rundunar sojin ƙasar nan addu'a. ẹ kú lẹ́yìn tèmi ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa ètò ètò obìnrin tó dángájá. waye fi cancanta a a matsayin ɗan aikin cikin gida. kí ni ayẹyẹ ọdún iléyá ta máa ń ṣe lọ́dọọdún yìí rọ̀ mọ́. NTA you can't beat the rich. Medicals. shine yankewar jinin al'ada na 'ya'ya mata na dindindin akwai yaran da mu muka sani don muna aiki da su kuma mun daɗe muna ba sa iya siyan audugan zamani domin samun cikakken bayani kan nau'in cututtuka alamominsu har ma da yadda za a iya kamuwa da su da kuma rigakafin su domin samar da kariya gare ka da na iyalanka kasance da gidan talabijin ta nta hausa a ranar kowace juma'a da misalin karfe bakwai da rabi na yamma domin ganin shirin jiki da jini shiri ne wanda yake gayyato muku masana kuma kwararri a bangaren kiwon lafiya domin yi ma masu kallon gamsasshen bayani don samar da al'umma mai cikakkiyar lafiya rigakafi ya fi magani kuma lafiya ita ce uwar jiki to jama'a ga wata dama ta samu tashar gidan talabijin ta NTA Hausa ta tana da muku shirye-shirye masu kayatarwa na musamman domin ilmantarwa, faɗakarwa da nishaɗantar da ku. Za ku iya tallata hajar ku ko wasu ayyukan da kuke gudanarwa. Har ila yau kuna iya tallata bukukuwan ku na aure. Suna. Ko naɗin sarauta. Don haka ku garzayo sashen tallace-tallace na tashar NTA Hausa da ke haraba babban ofishin NTA a Area 11 Garki Abuja. Ko a tuntuɓe mu a lambar waya kamar haka. Sifili bakwai sifili, uku bakwai, biyar tara, biyu shida, uku hudu. Ko a wannan sifili takwas sifili, shida biyar, tara shida, shida biyu, shida uku. barka mu da dawowa labaran duniya tare da cikakkun rahotanni suna zuwa muku ne daga nan gidan talabijin na NTA Hausa. A halin yanzu kuma labaran namu za su ci gaba. Dangane da zaben shekara ta 2019, Darakta Janar na muryar Najeriya kuma kusa a jam'iyyar APC Osita Okechukwu ya hori 'yan kungiyar kabilar Ibo Zalla da su karbi shan da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya tanada masu. shugaban kasa muhammadu buhari a ta bakin sakataren gwamnatin tarayya bas mustapha ya ce karo na biyu kenan 'yan kabilar ibo shugaban kasa a garin wari ya kwadaita musu cewa lalle a shekara ta 2023 'yan kabilar ibo za su fitar da shugaban kasa idan aka yi la'akari da tsarin ba da dama na shiya-shiya da jam'iyyar ta tanadar na gudanar da babban taro. bas mustapha ya kara da cewa cimma waccan matsaya ya dogara ne ga irin goyon baya da kabilar ta ibo za ta ba shugaban kasa muhammadu buhari a shekara mai zuwa a lokacin da yake amsa tambayoyi daga manema labarai kan 'yan kungiyar taware na jami'ar apc da ake ma lakani da reform apc ikwichuku ya yi watsi da wancan yunkuri na 'yan taware ya kuma buƙaci 'yan kungiyar na kabilar ibo da su yi riko da damar da aka tanada masu ƙungiyar buhari media organization ta ce shugaban kasa muhammadu buhari ya taka rawar gani inda wasu shugabannin suka kasa kasancewa ya kirkiro da ayyuka da kuma manufofi masu ma'ana waɗanda suka sauya fasalin ƙasan nan da kuma cika alkawarin da ya yi a baya a wata sanarwa da shugaban kungiyar da sakatare ta suka sa hannu austin bremo da kuma kasidi maduweke ta yi watsi da zancen nan na bangaren aware na jam'iyyar apc cewa gwamnatin shugaban kasa muhammadu buhari ta gaza kungiyar ta kara da cewa shirin gwamnatin shugaban kasa muhammadu buhari na ba da bashi ga manoma shinkafa da alkama inda aka ba manoma sama da 2,500 bashi ba a taba samun irin wannan tsari a ƙasar nan ba ƙungiyar ta yi kira ga shugaban jam'iyyar apc adam ashimole da ya buƙaci kotu ta haramta wancan yunkuri na 'yan taware ƙarƙashin shugabancin buba galadima saboda haka sun buƙaci duk wani ɗan jam'iyya wanda yake da ƙorafi da ya tuntuɓi sabon shugabancin jam'iyyar domin kawo ƙarshen duk wata matsala wadda ake da ita nan ba da daɗewa ba za a ƙaddamar da ƙirƙiro da wani shiri da ya shafi fanni iri-iri na fasaha domin zuba jari kai tsaye a cikin shi shirin wanda ya kunshi abubuwa da dama za ya mai da hankali ne wajen samun masu zuba jari daga kasashen waje domin haɓaka harkar kasuwanci da kuma fasahar kirkire-kirkire wakilinmu na ofishin mataimakin shugaban ƙasa jide onufade ya ce mataimakin shugaban ƙasa farfesa yami oshibajo shi ne za a jagoranci wata tawaga ta ministoci da shugabannin hukumomin gwamnatin tarayya wajen kaddamar da shirin a birnin california tsakanin tara da kuma sha ɗaya ga watan yuni na wannan shekara al'ummar najeriya daga bangarori daban-daban sun yi kira da a samar da wata hukuma wadda za ta rika kula da al'ummar da ba su da galihu wakiliyarmu ta zauren majalisa a motala mojola ta halarci zamansu na jin ra'ayin jama'a kasancewa wata tawagar ƙasar nan ta kammala ziyarar aikin da ta kai a yankin kudu maso gabas na ƙasashen asiya a ƙasar singapore an jaddada buƙatar nan ta nuna kishin ƙasa canjin ɗabi'a ga 'yan ƙasar nan wakilan sun hallara a gurin taron domin yin nazari da kuma tattaunawa wanda mai bayar da shawara ga shugaban ma'aikata ta ƙasa gideon aduba ya jagoranta an bayyana wa mahallata taron mahimman fannonin tsare-tsare da ƙaddamar da ayyuka a shekara ta 2017 zuwa shekara ta 2020. A bayaninsu sun bayyana buƙatar sanya Najeriya a farko ba tare da son zuciya ba. A bayanin Mrs. Oyo ita kimanin tafiyar awa talatin ya wadatar haka kuma mahallatar sun ce suna tsammanin amincewar gwamnonin jihohi tare da amincewa da ayyukan da ayyukan sabanta ƙasa na shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Ana ci gaba da ɗaukar mataki domin ganin an samar da manhajar karatu ta ilimin kimiyya sadarwa da aikin jarida a jami'an ƙasar nan. Hakan ya biyo bayan wani taro da aka gudanar na 'yan jaridu a ɓangaren kimiyya da harkokin sadarwa. a wani taron karawa juna sani na ƙasa da ƙasa da aka gudanar da summar ƙara inganta samar da ilimin yada labarai domin samar da ci gaba a kasashen afirka shugaban kasa muhammadu buhari ya yaba da kokarin gwamnatin kasar thailand tare da waɗanda suka ba da gudunmuwa daga kasashen ƙetare a kokarin da ake yi wajen ceto yara su goma sha biyu tare da mai horas da su waɗanda suka kasance suna cikin kogo har tsawon sati biyu cikin halin tsoro da kuma yunwa da kuma rasa rai yayin da yake yin bayani dangane da ceto yaran wanda a halin yanzu ake ganin kyakkyawan sakamako shugaban kasa muhammadu buhari ta hannun babban mai ba shawara a bangaren da ya shafi yada labarai da hulɗa da jama'a malam garba shehu ya bayyana cewa kasar thailand ta zaburar da kasashe masu tasowa cewar duk da karancin kayan aiki mutane za su iya samun nasara ta hanyar yunkurinsu wajen bayar da agajin gaggawa duk da kasar thailand tana da nesa kwarai da kasar najeriya shugaban kasa muhammadu buhari ya bayyana cewa kasar najeriya na taya kasar ta thailand wajen jin raɗaɗin da waɗanda suke cikin kogon ke fuskanta wanda hakan na yin barazana ga rayuwarsu to a halin yanzu kuma ga labarin wasanni tare da wakilinmu muhammad shu'aib kasar ingila ta kai zuwa wasan dab da karshe karo na farko a wasanninta a ci gaba da wasan cin kofin duniya bayan ta doke kasar sweden da ci biyu da nema a wasan dai da wasan kasar ingila dele ali ne dai ya zira kullo cikon na biyu a ragar sweden a cikin mintuna 99 da fara wasa bayan an dawo daga hutun rabin lokaci da ya cire ma kasar sweden din samanin ci gaba da kasancewa wasan cin kofin duniya haka ita ma dai kasar croatia ta haura zuwa wasan matakin dab da karshe bayan ta lallasa kasa mai bakoncin wasan kakar bana kasar rasha a bugun daga kai sai mai saran gida an dai buga cikakken mintuna casa'in ne dai da ma karin lokaci a biyu da biyu kunnan doki wanda daga bisani dai wasan ya kai bugun daga kai sai mai saran gida da dan wasan kasar croatia riketi ya ci kwallo na karshe makasarsa da ya sa kasar rasha ta yi waje a gasar ana sa ran cewa dai kasar ingila za ta gwabza ne dai da kasar croatia wasan dab da karshe a baya ne dai a wasan matakin dab da na dab da karshe kasar faransa da doke kasar uruguay da ci biyu da nema da haka ya ba wa kasar faransa damar kasancewa wasan dab da karshen karo na farko tun a shekarar 2006 a wasan dai dan wasan kasar faransa griezmann ne dai ya zira kwallo cikon na biyu daga tazara mai nisan gaske na gidan mai tsaron gidan kasar uruguay inda wasan kasar uruguay dai ta kai samamai masu hasarin gaske amma bata yi nasara ba haka zalika a wani wasa da aka yi na wasan dab da na dab da karshe kasar brazil da ta lashe gasar cin kofin duniya har sau biyar ta sha kashi a hannun kasar bulgaria da ci biyu da daya da hakan ya sa ta yi waje a gasar kasar bulgaria dai ta kai zuwa wasan dabda karshe ne karo na farko tun bayan shekarar 1998 haka kuma ɗaruruwan magoya bayan wasanni ne dai suka yi cocorindo a kasar rasha domin nuna goyon bayansu makasansu da suka zo daban-daban a wasan cin kofin duniya da ake yi a can kasan tarasha wannan ne ma da ya sa suka taru a ranar lahadi da ya gabata inda suka yi taken kasar rasha domin nuna jinjinawa mai 'yan wasan kasar rasha na irin wasa da suke takawa To duka daga kuma labaran namu kenan amma kafin in sallama da ku ga kalin labaran da kuka ji. Kun ji cewa fadar shugaban kasa ta yi kira ga daukacin al'ummar Najeriya da ma sauran al'ummomin kasashen waje da su guje ma yada labarai da basu da tushe da ma kalamai da ka iya haddasa fitina. Kun ji kuma cewa speechjan na rundunar 'yan sanda ta kasa Ibrahim Idris ya umarci kwamishinonin 'yan sanda na kasa da su auna matsayin tsaro a yankunan su sannan su dukufa wajen ganin sun zakulo masu aikata laifuka da guraren da masu aikata laifuka ke fakewa daga bisani kun ji kuma cewa al'ummar najeriya daga bangarori daban-daban sun yi kira da a kafa wata hukuma da za ta rika kula da waɗanda ba su da galihu ƙarshen labarin namu kenan a dukkanin abokan aiki na waɗanda suka taimaka har labarin ya zo gare ku ni balaraba abdullahi ke cewa mu kasance lafiya